Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa ta shiga rudani bayan rabewar 'yan majalisar kashi biyu suka kuma zaɓi kakaki guda biyu. Zaɓuɓɓukan kakakin majalisar na jihar Nasarawa sun kasance a wurare biyu, yayin da ɓangaren Ibrahim Balarabe Abdullahi suka gudanar da zaɓen nasu a babban ɗakin taro na ma'aikatar ƙananan hukumomin jihar, abinda suka ce sun yi ne saboda tsaro. Ɓangaren Daniel Oga Ogazi kuwa sun gudanar da zaɓen nasu ne a majalisar dokokin bayan sun kutsa majalisar kuma ba tare da magatakarda ko clerk na majalisar ya rantsar da shi ba. Mamba mai wakiltar Kiyana a majalisar dokokin jihar Nasarawa ya bayyana min cewa tun farko jam'iyya da masu ruwa da tsaki na ba da shawara kan wanda suka ga ya dace zama kakakin majalisa don samun ci gaba. Sunana Muhammad Adamu Omadifu kamar yadda aka saba da fati da gwamnati muka yi zama don a samu saukin lamari aka zo za yi zaben za mu je mu shiga majalisa suka yi babakere suka kare mu daga shigan majalisa sai muka sami gwamna muka ce to gashi fa security na wannan gurin nan mun kasu shigan wannan gurin nan sai ya ce to tunda akwai annex aka ce clark ya je ya bada sanarwa don duk mu je mu haɗu a gurin ba su zo ba muka je muka yi zaben shi kakaki balarabe eh, right honorable balarabe ibrahim abdullahi aka kuma rantsar da mu gaba ɗayan mu clark da deputy clark dukkan su suna tare da mu a bangare guda kuwa kuwa Daniel Oga Ogazi da ke wakiltar Kokona wanda shi ma yake ikirarin zama kakakin majalisar ya ce sun bi doka. Mun kadamar da aikinmu bisa doka na Najeriya yadda ta kaida. Kuma membobi goma sha uku sun zo mun jira mun jira domin mu ashirin da hudu ne. Mun jira don mu gan sauran yan uwanmu da aka zabe mu tare su zo ba mu gan su ba. Membobi goma sha uku suka zabe ni a matsayina na Sifika. suka kuma zabe Mohammed Oyanki a matsayin shi na mataimakina na. Muna da kuma Clark wanda ya rantsar da mu a nan wanda doka ta bada dama akwai Clark wanda muke da sun da sun kai biyar a nan kuma shi ya rantsar da mu. Mai fashin baki kan lamura barista Yusuf Shehu Usman ya ce bangarorin biyu sun saba wa doka kuma hakan na iya shafar harkokin ci gaban al'umma. Dukkan su bangare biyu sun keta dokoki shi zaben majalisa ko gudanar da ayyuka na majalisa daga doka yin su ake a cikin chambers na hmm. majalisa ba a wajensa ba don na tuna supreme court ta ma ba da hukunci akan irin wannan a kes din ladoja inda supreme court ta ce members din ba su da dama su aiwatar da zaben majalisa a wani wuri daban inda ba cikin camba na majalisa ba to na biyu kuma ɗaya daga cikin hmm. eh, ɓangaren, su kuma sun zauna cikin majalisa hmm. sun gudanar da nasu zaɓen amma kuma to babu clark hmm. wanda kuma bisa ga doka clark shi ke gudanar da zaɓen speaker kuma ina ji babu ma mes. Yanzu dai a dokance wato dukansu biyu ba su dace su zama kakakin majalisa ba. Eh ana wa ganin gaskiya. Yaya za a warware wannan takaddama? su 'yan siyasan su kansu su nemi maslaha to don kuma an kasa samun haka nan to ya zama dole kuma sai kotu kawai za ta iya warwarewa. Al'umma da suka sha wahala wajen zaben shugabannin su na fatar ganin wakilan nasu sun haɗa kai don aiwatar da dokokin da za su kawo zaman lafiya da ci gabansu ta fannoni daban-daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.